Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. A yau wannan tasha tamu mai albarka za ta kawo muku wani warware wasu shubuhohi da ‘yan izala irin su Asadi Sinna Kabiru Gombe da sauran ƙananan matasan izalan nan su irin su Alkanawi su sa al'ilmi zinati ta ahmad talba suke yi akan akan akan su shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda imam munir adam koza ya tattauna magana kan irin wannan da irin subuhohin da suke kawowa na ta shehunnai wanda yake wannan magana raddi ce a kansu akan irin maganganun da suke yi a wajen maulidin shehu tijjani da imam munir adam koza ya halarta insha Allah ba tare da bata lokaci ba yanzu za mu sada ku da Sheikh Munir a ji karatu daga bakinsa kafin nan idan ka san kai sabon zuwa wannan tasha ta mu ce mai albarka kai kokari ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yace da zara an ɗaura sabon bidiyo za a sanar da ku sannan a yi kuma a yi a yaɗa wannan karatu don al'umma su ji su amfana a yi sauraro da kallo lafiya akwai lokacin da na ji wani daga cikin mutanen da Allah ya jarabce su da inkari da kawo shubuha a cikin bin hanyar salihan bayan Allah sai yake magana akan shehu tijjani sai cewa yayi ana cewa waliyi ne ana cewa jikan annabi ne yace duka naji na yadda sai ce to menene laifina amma idan na ce ba zan bi jikan ba kakan zambi kaga wannan shubuha ce to ya kamata ya sani shi waliyi waliyi ba abin yaddawa ba ne sannan ya kamata ya san cewa alƙur'ani sura guda Allah ya saukar wadda a cikinta labarin waliye ne kuma labarin mai abun mamaki mai abun mamaki wanda ba dan da yanayin da muka samu kanmu ba wanda in ba lokaci ke akwai mai yawa ba in dai dan ai kiram akan matsalar to za ta iya sa wasu ma samu zamewa ko wani makamancin haka amma dai mu kalli surar ita ce surar kafi kissar farko ta waliyai ita ce ma kissar da surar ta samu sunanta daga wannan kissar am hasinta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba wannan ashabul kafin mu kalli wani babban darasi guda ɗaya don mu san wani ne wali kare kare ya bi su wannan karen mun sani ba sai ka tambaya ba bai taɓa sallah ba don ba mu kallafi ba ne ba ma asali amma menene alaƙar shi da su soyayya lokacin da suka fito waɗannan matasan waliye ne ba annabawa ba kuma al'ummar musulmi mu sani waliyan zamanin annabi isa ba na annabi muhammadu ba wanda wannan waliyan na zamanin annabi muhammadu isa da sannu yana zuwa ya tar da suwa a bisa matabarki madaidaici ya so su shiya in ji mai gwaron faiza annabi Isa ma zai dawo ya tsinci kanshi ɗaya daga cikin waliyai wato shi ma da ya zo da'irar manzan allah a fagen waliyai ya tashi to kaga kenan ashabul kafi idan kuna so ku gane sai mu ce muku almajiran waliyi ne ba magana annabawa ba almajiran wali annabi isa kaga sa annabi ne kenan mu muridai eh muridan waliyi ne annabi isa amma kare ya bi su da me ya bi su da soyayya dan Allah da aka yi gabatun da suka haɗu da kare akwai inda Allah ya ambace su bai ambaci kare ba سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم na بالجيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ka ji da kyau wani matsayi da Allah kai wannan waliyan sai gashi shi kare mu dai tuna a hadisin manzon Allah mu al'ummar musulmi annabi ya faɗa mana da za ka ɗauko kare ka kawo gidanka ka aje haka nan dan gajara to mala'ikun rama ba za su shiga gidanka ba la ta da kullu mala'ikatu baitan fihi kalbun wala sura ko to kare wanda in ka kawo shi gida ka aje mala'ikan rama ma baya shiga wai karen ba masoyin ba bane amma wannan karen masoyin waliyai duk inda Allah ya ambace su sai ya ambace shi da me yazo da soyayya dan lokacin da suka fito ya bi su suka kore shi ya bi su kore shi sai magana Ya ce ku daina korata ana uhibbu ahbaballah ina son masoyan Allah sai suka kyale ashe muridi sadiki ne wannan karam ba wannan zai baka mamaki ba da suka yi gaba suka yi karama karam ma da yi karama wala bisufi ka hafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a ina karam shi ma yana nan tare wa kalbuhum basidun zira'in bil wasi law talata alaihim law laita minhum firaran wala mulli'ita minhum ru'ba kare yayi karama ka san karen na suwaye karen waliyai idan har kare zai bi waliyi ya yi karama dala ina zaton kan musulmi ya bi waliyi kuma ya lalace makul wannan zai yuyu kare ya so waliyi ya rika karama ya mutum musulmi dan al'ummar manzan Allah zai bi waliyi shi kuma ya lalace al'ummar musulmi musan waliyi ba abun wasa bane idan muka gama kisar annan eh, kisar ashabul kafi mu ƙetara gaba za mu samu kisar annabi Musa da Khidir Khidir wasu malamai sun tafi in ma har ban ce jamhur ba sun tafi akan cewa waliyi ne ba annabi ba akwai sabani kan annabta shi amma sai gashi annabin Allah yana bin shi na halatta bi uka ala antu allimani mimma ullimta rushda har yana masa yangana ta innaka lan tasati amma in sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam turib bihi kubra qala satujidini insha Allah sabiran wa la asilaka amra ka fa saba wa waliyi annabi Musa na ce Allah tsare ni bazan saba maka ba ba bazan saba wa Allah bai ce bazan saba ma waliyi kisar tana da tsawo ban san shiga cikin ta saboda gudun zamewar kafafun wanda ba su samu tamkini da rusufi ba da aka yi gaba bakin sa zulkarnai ne aka ba wa yasalunaka an zulkarnai qul sa'atlu alaikum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fattaba sababa zuwa karshe al'ummar musulmi idan har Allah zai dauko sura su kutum yayi ta ba mu labarin waliyai kana jira yanzu a wannan zamanin wani ya zo ya maka kwandemin waliyi kuma ka amsa a sai dai in har zaka ka amshi wani abu a hannun wani kabar na Allah amma inda za ka ci gaba da riko da kayan Allah to za ka ci gaba da riko da waliyai saboda haka wannan taron da muke na waliyi shehu tijjani radiyallahu anhu na yi wannan muƙaddimar daga alƙur'ani kaɗai ban ma tafi cikin hadisi ba dan karkace da'ifi ai na sa ayar alƙur'ani ba da'ifiya dan haka na fara da magana akan waliyai in general zan magana akan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu in particular shehu mu shehu tijjani Allah ta'ala anhu kafin in shiga shi ma cikin tarihin shi tun daga haihuwa mu yi gaba abinda Allah ya bada ikon mu faɗa saboda yanayin lokaci zan fara da ce mana yan uwa shehu da Allah anhu yana ɗaya daga cikin malamai yana ɗaya daga cikin magabata yana ɗaya daga cikin waliyai wanda aka rubuta tarihinsu da garanti da garanti me ya sanya na faɗi haka duk mutumin da sai da ya rayuwa ya ƙare ya yi wafati da jimawa sannan aka fara tunanin ya kamata a tara tarihin shi to akwai abubuwa da da za su kuce amma shehu tijanar da lawar kyau an fara rubuta tarihin shi tun yana ƙaidin hayati kuma wanda suka rubuta tarihin shi ba a ba a taro suka haɗu da shi ba almajiran shi ne da suka zauna suka nizance shi an rubuta tarihin shehu jani a cikin jawahir ma'ani jawahir ma'ani almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu sheikh alil harazin albarrada Allah ya kara masa yarda shi ya rubuta tarihin shehu tijjani shehu alil harazimi mulazim ne ga shehu tijjani ya lizamci shehu tijjani shehu tijani ya haɗu da sidalil harazimi shekara ɗaya a wani gari wujda lokacin shehu tijani ya baro sahara zai zo ziyarar fas wanda wannan zuwan shine zuwan shi na biyu ba zuwa na farko ba dan ya zo zuwan farko tun shekara ɗaya haka ko da biyu zuwan shi na farko fas kuma shine fitan shi na farko daga gida dama to wannan zuwan da shehu tijani ya yi na biyu bayan ya yi aikin hajji ya dawo dubu da ɗari ɗaya suka haɗu da sida da harazin a wujda suka iso fas tare daga nan da shautu tijjani ya gama ziyarar shi a fas ya koma sara sida alil harazin allah ya ƙara masa yarda ya bar fas ya bi shehu tijjani an ji da kyau ya ci gaba da zama da shehu tijani har shekara hijira na dubu ɗaya da da allah shekara nawa kenan shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu suna tare da shi shehu tijjani yau hijira ya sake dawowa fas wanda dawon shi ne na zama gaba daya bayan dawon shehu tijjani da shekara daya domin ya dawo fas a shekara dubu daya da dari biyu da goma sha uku ya baro sahara a watan rabi awal yana da kwana sha bakwai ya zo fas a watan rabi sani yana da kwana shida wato tafiya ce aka yi kamar ta kwana goma sha tara ko wani a makamantar ko sha takwas idan watan ya yi kusa ne suka zo tare bayan nan da shekara ɗaya sidalil harazi ya rubuta tarihi shau jami ko ce ya rubuta jawahir ma'ani wanda a cikin jawahir ma'ani akwai tarihi shau jami idan muka lura bai fara rubuta tarihin shehu jami ba sai da ya zauna tare da shehu tijjani radiyallahu anhu shekara goma sha uku shekara goma sha uku suna tare koyaushe sannan ya fara rubuta tarihin shi ya rubuta tarihin shauti jani ya kare a shekara ta 1214 ya rubuta jawahar ma'ani shawalin harazi ya yi wa fati kafin shehu tijjani ya yi wa fati kafin shehu tijjani kaga ashe jawahirul ma'ani yana ɗauke da tarihin rayuwar shehu tijjani tun daga farko har zuwa kafin wafatin shehu tijjani da akalla shekara goma sha shida ko shekara goma sha biyar jawahirul ma'ani abinda jawahirul ma'ani bai kawo ba shine shekara sha biyar na ƙarshen rayuwar shehu tijjani wannan tarihin ya rubuta sai da ya ba shehu tijjani ya karanta sannan aka ɗan ba'a da Allah akwai shakku a cikin jawahirul ma'ani alhamdulillah abinda muke nema yanzu shine cikon shekara goma sha biyar na ƙarshe wanda sidalil harazin bai same su ba an gane sai aka samu almajirin shehu tijjani na biyu na faɗi na biyu a martaba nake magana amma na farko a haduwa da shehu tijjani shi ne shek muhammadu bin mushiri allah ya kara masa yarda mai aljami'a shi kuma ya haɗu da shehu tijjani shekara dubu da da tamanin da takwas kaga kafin su haɗu da shehu alil harazin da shekara uku suka haɗu da shehu muhammad a ah, ibn mushiri allah ya kara masa yadda ya rayu da shehu tijjani har shekara 1224 ya yi wa Fati kafin shehu tijjani da shekara shida ne shi ma ya rubuta littafi aljami ya kawo tarihin shehu tijjani ya kuma rubuta littafin shi bayan jawahir ma'ani kaga ashe sauran shekara sha biyar da muke nema ya shehu tijjani ya karar da rayuwar shi bayan wafatin ali da harazumi da rubuta jawahir ma'ani me ya faru bayan wannan shekara sha biyar din za mu samu wani abu a cikin littafin aljami na ibn al-mushri shi ma ya rasa shekara shida na rayuwar shautu Jami. an gane ina so in ce mana wanda ya rubuta aljami ya zauna da shehu tijani radiyallahu anhu daga shekara 1188 zuwa 1224 in mun lissafa ya zauna da shehu tijani shekara 36 36 dala wanda ya zauna da mutum shekara 36 za a ce bai san shi ba dan haka duk abin da gani a ce aljami na tarin shoti jani wannan larai ba bihi shekara shida ta rage bayan wafatin shi a shan muhammadu bin mushiri mun same ta ita kuma cikon tarihin wannan ina muka samu sai muka samu akwai a shek muhammadu arabi bin Sa'id. marubucin buguyatul mustafi buguyatul mustafi sharhi ne na munyatul murid na ashar tijani bin babal alawi shi shehu muhammad al'arab bin an haife shi wata sha ɗaya kafin wafatin shehu tijani wata sha ɗaya kafin wafatin shehu tijani don an haife shi hijira na da dubu da ɗari biyu da ashirin da tara shi kuma shehu tijani wajen la'aun ya wafati da talatin wato wata sha ɗaya kafin wafatin shehu jani aka haifi muhammadu arabu sa'i kaga wannan shekara shidan da ta ragu bayan shehu jani bayan muhammadu bushiri za mu samu cikon tarihin a cikin littafin buguyatul mustafi sharhin munyatul murid na shek jani bin babul alawi wanda shi ma tsakanin shi da shehu shekara biyar shehu tijjani ya wafati da shekara biyar aka haifi shek jaribin babal alawi marubucin munetin muri da haife shekara 1235 to ina so in ce mana tarihin shek tijjani duk wannan dogon bayanin ina so in ce ma idan ka ji tarihin shek tijjani in dai daga bakin malamai ka ji ba firar tasha ba don akwai firar tasha ko in ce haɗe-haɗe amma in dai daga bakin malamai ka ji to yana so in ce ma shehu da radiyallahu yana cikin waɗanda tarihinsu babu ƙaulani a ciki abu ne wanda an harrare shi an tace shi ya tabbata ba kila wa ba bane to shehu da radiyallahu ta la'anu wanda ko bayan nan akwai ga su Sheikh Muhammad Abdullahi Nazifi mai mai Aliyaqutul Farida da kuma sharhin ta al ga kuma irin su Sheikh ya Yashi su kai wanda aka haifa 1295 shi shi Muhammad Abdullahi zibi 1270 bayan wafatin Shehu jihar da shekara 40 aka haife shi haka dai har zuwa kan Maulana da radiyallahu ta'ala anhu Shehu jari an yi rubuce-rubuce a kan shi da dika da tahariri to waɗannan masajin ɗin su suka ruwaito mana an haifi shehu tijjani radiyallahu anhu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da za ka ƙara shekara shida ya baka da hamsin da ya sai in ce maka yanzu shekara ɗari biyu da tis'in da hudu da haihuwar shehu tijjani radiyallahu anhu ɗari uku babu shekara shida da haihuwar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu malamai sun yi wani malamai hisabi suka ce idan ka diba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin za ka ga ya baka maulidul khatmi maulidul khatmi idan ka cire alif ɗin na alkhatmu don a lafazi babu alif ɗin maulidul khatmi in ka haɗa waɗannan haruffan a lissafin magrib zai baka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sai waliyacin a zamanin suka ce ishara ce na cewa sahibul katmiya wal katmiya shine shehu tijjani radiyallahu anhu shekara haihuwar shi ma ta nuna haka Wani khatmi shehu tijjani radiyallahu anhu an haife shi a garin aina mabi wanda yanzu aina mabi yana kasar algeria ko da yake a wancan lokacin da algeria da morocco da da tunisia da wannan kasar makociyar senegal mauritania duka ana ce musu almagribul arabi amma daga baya bayan istimar aka zo aka yanyanka aka ce wannan ce algeria wannan ce tunis wannan ce mauritania ita kuma morocco sai aka bata da sunan almagrib har yanzu ana ce mata magrib to aka fi shoti janar da yanzu a kasar da ake cewa algeria sunan mahaifin shoti jani sidi muhammad Allah ya ƙara masa yadda sunan mahaifiyar shehu tijani da aisha Allah ya ƙara masa yadda shehu tijani radiyallahu anhu ya tashi a gidan sharifai a gidan ilimi a gidan masu daraja mahaifan shi ba shi kaɗai suka haifa ba amma shi kaɗai ya zama ya girma ko da yake akwai wani ɗan uwan shi wanda ya haifi wata ɗiya ana ce mata sayyida ruqayya amma shi ma yayi wafati ita kanta ita sayyida ruqayya din biyar yayan shau jani ce amma ta girma shau jani a shekaru don haka ya tashi lokacin da aka haife shi kusan shi kaɗai ne duk yan uwan shi sun yi wafati sai wannan diyar yayan tashi ita ce sayyida ruqayya a ya tashi a gidan ilimi gidan salaha gidan nagarta idan tarihinmu ya yi tsawo gaba za mu faɗa muku cewa shehu tijjani radiyallahu anhu miloniya ne mai kuɗi ne sosai da ma'anan kuɗi to abin da yasa na kawo na janyo waccan maganar na kawo ta yanzu dan in ce mana shehu tijjani ya tashi a gidan ilimi gidan sharautaka gidan daraja kuma in ce mana gidan dukiya wannan dukiyar da ake ce shoti janin miliyoniya ne yana da dabbobi garke-garke ba iyaka yana da gonakin dabinai da kayan itatuwa masu yawan gaske gadar su yayi daga wajen kakan shi wato mahaifin shi ya gada wurin mahaifin shi shi si muhammad ibn muhtar to shi muhtar din mai dukiyar gaske ne mahaifin shautu jani ya gada shautu jani ya gada a hannun shi shi ya sanya shehu tijjani ya yi rayuwa cikin wadata da saha yana yawan kyautar da dukiya bari in faɗa mana wani abu ɗaya wanda cikin shi akwai darussa da yawa wanda zai ƙila ya sauwara mana irin wadatar da Allah ya wa shehu tijjani akwai lokacin da aka zo aka ce masa yan fashi sun je sun hari wani garke na dabbobin shehu tijjani da ake kiwatawa amma sun tafi da raƙumi 600 raƙumi 600 abinda ya ce alhamdulillahi islami ya akhiru da na zuhuran wani asarar ya ce na gode wa Allah asara ce in ka lura shirta ya kalli abuwa a matsayin asara ko sai ce to amma na gode wa Allah da Allah ya tashi jarabta ta da asara sai ya sa ta fada kan raƙumma na 600 ba ta fada kan sallah ta ta'azzara, ko da asar na mera ta karayi ba ka ji da kyau shautu jani alhamdulillah islam yu'akhiru lana zuhuran wala asran na gode wa Allah da ya sanya wannan asarar ta saukakar raƙumi 600 bata jinkirtar da ni sallan azahar ko la'asar ba na yi ƙara'i ka ji shau jani yana so ya faɗa mana da ka rasa sallan azahar ko la'asar ma'ana duk sauran sauloli ke ne ke da ka rasa sallah ɗaya ƙara ka yi asarar raƙumi 600 shi ya fi sauƙi da Allah ta haka muke in ba haka muke ba mun takaita mun kasa koyi da jagoranmu yanzu ne za ka ga idan ka san kana da wani mitin din da in ka jinkirta za a yi wani bajan na wasu 'yan dubunnan ɗaruruwa ko ta 'yan miliyan ɗaya sai ka ba sallah haƙuri da ka rasa wannan mitin ɗin in ka fito ka yi ƙarayi kana shago kastomomi sun zo ladan yana allahu akbar kana ganin ɗan cinikin da za ka samu tare ka kyala ladan yayi ta Allahu kamar can mu'mini sun je su amsa kai bayan ka gama ciniki ka je ba koyarwar hutu tijani bace Allah ya kara masa yadda na faɗi wannan dai in ce mana ƙari akan duk abin da zamu faɗa a gidan shehu jani kuma gidan dukiya ne to haka ya tashi tsakanin mahaifan shi cikin tarbiyyar addini ka san me zai nuna ma tarbiyyar addini dan da ya tashi a gaban iyayen shi suka ba shi kulawar da ya iya haddace alkur'ani shekara bakwai ai ba sai ka tambaya su waye iyayen ba ka san ma abota addini ne in ba ma abota addini ba da shekara bakwai lokacin za su so masa kwallo da ɗan gajeren wando a rika bashi yana wasa a cikin unguwa shekara bakwai ba yan kayan wasa shi ne kawai za a ba yaro shehu jani shekara bakwai lokacin da yaran mu suke koyan wasa ya haddace alkur'ani Allah ya kara masa yadda ya haddace alqur'ani a hannun malamin shi Sheikh Muhammad Ibn Hamawi At-Tijani kar mu mun ce At-Tijani nisba zuwa ga malamin da ya karantar da shi Tijani alqur'ani mu ce a ah, to shi shi ma dan dariƙa tijaniya ne ya kamata mu san At-Tijani nisba ne zuwa ga kabilan da Shehu Tijani ta so a cikin su bisa sabanin malaman tarihi akan ƙabilar shin nisba ne zuwa ga Akawal dangin mahaifiyar kakannin shehu tijjani ko kuma nisba ne zuwa ga dangin kakannin shi ɓangaren maza ba zan kutsa a cikin wannan saɓanin ba waɗanda suke yi magana kan kabilun da suka rayu a ajizayar sun yi maganganu akan wannan kuma ba shi ne mahallin tattaunawar mu ba kawai dai in na ce attijani nisba ne zuwa ga kabilan da ake cewa banu tauji ko tijin shine attijani nisba ne zuwa gare su to kabila ce ta malamai kabila ce ta sharifai kabila ce ta ahlul ilm shehu tijani bayan ya kammala karatun alkur'ani a wajen wannan malamin ya haddace yana da shekara bakwai kuma mu sani ka san ba haddan alkur'ani bane wahala kadai bayan an haddace ci gaba da zama shine wahala to haka shehu tijjani da ya haddace kuma ya riƙe haddashi har ta kai yana faɗa yana cewa dubba tijjani dubba tijjani aƙallin abin da zai ishe shi a ce ya zama raggo na ƙarshe dala ya uwana tijjana mu ji wannan maganar shehu tijjani da kyau daga yanzu kowa zai iya wa kan shi hisabi shi raggo ne a tijjaniya ko ba raggo ba dala mu ji wannan kuma aunin na shehu tijjani raggo a ɗariƙar tijjaniya dangane da karatu alƙur'ani shine wanda kullum zai riga karanta izu biyu a wata ya samu sauka rago ya ce ƙasa da izu biyu ya ce to bai isa ma tijjani ba ka karanta ƙasa da izu biyu kullum bai isa ba wannan yana nuna maka kular shehu tijjani radiyallahu anhu da alƙur'ani shin da ya karanta alƙur'ani shi kenan an tsaya a'a sai ya ci gaba da neman ilimi ya yi karatun littattafan fiƙihu na malikiya tun daga muktasar al har zuwa kan risala har zuwa kan muktasar khalil a wajen malamin shi al al-mubarak Ibn bu'afiya shi ma mutumin aina magani. malamin shi na farko wanda ya karanta da shi al yi wa wafati shekara 1162 ma'ana shehu janarar yana shekara goma sha biyu kaga bayan ya haddace alkur'ani wajen malamin shi malamin shekara biyar kawai ya kara yi wa fati akwai maganganu da yawa na manaƙi ɗin malamin ba lokacin da za mu shiga wannan malamin shi wanda ya karantar da shi sauran littattafan ilimi na fiƙihun malikiya ya yi wa Fati shekara 1168 Shauti Jani yana da shekara goma sha takwas. a ah, da 66 I'm sorry da 66 Shehu Tijjani yana da shekara 16 abin da ya faru a wannan shekarar Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ci karo da ibtila'i na rayuwa a wannan shekara ta 1166 domin a wannan shekarar mahaifi shi wa fati a wannan shekarar mahaifi shi ta yi wa fati a wannan shekarar wannan malamin nashi da ke koyar da shi ilimi ya yi wa fati hasali mahaifiyar shehu Dan da mahaifin shi wani ƙarin imtila'i na ubangiji rana ɗaya rana ɗaya Allah ya amshi rayuwarsu aka yi musu kabari tare a nan cikin aina mabu amma kafin su yi wafati da shekara ɗaya sun washe na aure shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyar shau tijjani da shekara goma sha biyar mahaifin shi masa aure bayan yin auren da shekara ɗaya suka yi wafati bayan wafatinsu me ya faru shehu tijjani ce to ya tsaya ya yi nazari shi yana so yin muwasalan karatun shi ga malamin shi ya yi wafati ga mahaifin shi sun yi wafati ga mata yana da ita yanzu dole zai fita neman malami ne an fahimta idan ya fita neman malami da a ce yana da mahaifan shi zai iya barin matar shi a gida wajen mahaifa su kula mai yanzu nan na faɗa mana a baya duk yan uwan shi sun yi wa fati. sai diyar yayar shi matar aure ce tana wani gidan aure ka kula da kyau familin ya zai da wannan matar zai zauna ya ci gaba da zama da ita ko ba zai tafi karatu zatanka a wannan lokacin na irin wannan rayuwar yawon neman ilimi tafiyar ƙasa ce fa ba mota ko jirgin sau ba zai yi da iyali abin da sa duk nake wannan jawabin mafi yawa malamai suna mururu kiram akan wannan sai a ce shautu Jami sai ya saki matar shi haka ne amma ya kamata mu san sabubban da suka bayi zuwa ga sakin kan ya sake ta sai faɗi wani ƙaurin shi mashmuri ya ce tijani yuhibbul ibada wa anti tuhibbina al musada yace to ni dai abinda nake so shine in yi ta ibada ina neman ilimi ita kuma ce abin take so a kwanta a kishin gida da matashin kai wato a yi bacci don haka ba zai haɗu ba zaman mu ba zai haɗu ba sai ya wake mata ba ta haƙuri sai ya fita neman malamai a wannan lokaci shauti jani radiyallahu anhu inda ya fara tafiya neman ilimi shine pass shine zuwan shi na farko pass me yasa pass a wancan zamanin kuma har yanzu gari ne na albarka ta ilimi gari ne na albarka ta waliyai akwai babban waliyin sharifi maulai idris darihin shi yana pass zuwan shau tijani na biyu wanda na ce muku a hanya ya haɗu da sida alil harazi shekara 1191 bayan ya dawo daga aikin haji zuwan shi na biyu pass ziyarar maula idris ne ba wani abu bane ziyarar maula idris ne amma zuwan shi na farko neman ilimi ne ya je pass a tsakanin shekara 1000 da ɗari ɗaya da saba'in lokacin yana da shekara ashirin zuwa ashirin da ɗaya tsakanin da saba'in zuwa da saba'in da ɗaya ya shigo fas ya shigo fas ya bi halakat na ilimi a nan ya samu ilimin a ilimin hadithi dan mun gaya muku a wajen malamin shi alfaƙi almubarak bu'afiya ilimin fiqhun malikiya ya karanta da ya zo fas a nan ya karanci ilimin hadithi a nan ya karanci ilimin tafsiri da sauran fannonin ilimi bari ku ji mamaki yana fas ya ji labarin wani malami gwani a ilimin tajwidi gwani a ilimin tajwidi a wani gari da ake cewa jabalul alam sufaniyawa suna cewa garin monte alam da yawa mukan zo karantawa sai a ce ya yi tafiya ya ɗauki ilimin tajwidi lokacin da yake fas ya yi karatun ilimin tajwidi a wajen wani malamin tajwidi a jabalul alam sai mu ɗauka kusa ne wallahi ba kusa bane jabalul alam tsakanin shi da fas dan har yanzu garin yana nan tsakanin shi da fas tafiyar kilomita 265 ne 265 yanzu garin yana karkashin wani jiha da ake ce Ara'ish can hanyar Tanja tsakanin Tanja da Taqwan da Ara'ish a nan garin Jabal al-Alam yake yanzu haka amma yana karkashin mantika yana karkashin jihar Ara'ish a Maghrib tafiyar kilomita 265 yayi dan ya je ya koyo tajwidi daga Fas akwai wani babban darasi da ya faru darasi shine a hanyar shi ta zuwa jabal al'alam sai tafiya ce cikin sahara duk wanda ya san magrib ya san sahara ne sai ya ci karo da wani sai ruwa ya tsare shi a dawa mamakon ruwa sai ya ga wani gida bukka sai ya je yau mai gidan sallama ya ce masa da Allah masauki nake nema in samu in kafe mutumin ya karrama shi ya bashi masauki ana ce mutumin a Muhammadul Mushrif Al-Garbawi Muhammadul Mushrif Al-Garbawi sunan mutumin Sheikh ya ce ka bani masauki mutumin ya karrama shi ya bashi masauki to kamar yanayin malka malka ne don haka yau ruwa gobe ruwa duk in ya tashi zai tafi alama hadari sai karka wuce iya hakuri a bari yanayin ya wuce mana gaggawan mai kake sai dai kwana ashirin a gidan shi sannan da yanayi ya ɗan samu daidaito shau tijjani ya wuce wani darasi ke cikin wannan mu koya don allah mu yadda rika tijjaniya daga shehu mu shau tijjani wannan abun ya faru shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da hudu da saba'in da hudu lokacin shauti yana da shekara ashirin da hudu a duniya amma bayan nan da shehu tijjani ya koma fas ya yi istiƙirari ya yi istiɗani a fas ya zauna famanai na faɗa muku ya koma fas shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da goma sha uku sorry da goma sha uku dubu da ɗari biyu da goma sha uku idan ka ɗauki a ɗari ka cire saba'in da hudu sauran nawa ɗari a saba'in da hudu sauran nawa da Allah ishirin da shida to ka ƙara da goma sha uku da ishirin da shida nawa za ka samu talatin da nawa tara to bayan shau jani ya koma fas kaga daga wannan waƙiyar sai da aka shekara talatin da tara shau tijjani yana ta yawo wajen neman ilimi bai samu wuri ya zauna permanent ba da ya koma fas ya zauna permanent ashe yana tuna da wannan alkhairin da mutumin nan ya bar dan haka sai sa aka fara cigiya sai da aka samu shi ya sa aka kawo shi fas ya karrama shi ya ɗauki dukiya da suturu da abinci da kuɗi fan talatin da labarin yi wani wani dan lissafi wanda yake wanda wayan shi kusa ya buɗa mai wani lissafi dan kusan kuɗin kar a ce fan talatin ka ɗauka wasa ne fan idan mutumin magrib ya ce maka riyal fam a lokacin ko yanzu ma dirham nasu dubu biyu shi ne fan ɗaya dirham dubu biyu duk dirham ɗaya yanzu ana canza shi kuɗin magrib yanzu ana canza shi takriban naira sittin da kusan bakwai zuwa saba'in mu buga a sittin da biyar da Allah buga min sittin da biyar so dubu biyu nawa ne sittin da biyar so dubu biyu nawa ne dubu ɗari talatin to ka buga so talatin dubu ɗari talatin so talatin miliyan uku da dubu ɗari tara to bayan suturu da abinci ya ɗau kuɗi kimanin naira najeriya miliyan uku da dubu ɗari tara ya bashi bari ku ji kuma sai ce masa wannan shine abin da na sa maka duk shekara kamar yanzu ka zo ka ansa duk shekara kamar yanzu ka zo ka ansa alherin da ya masa na bashin masauki na kwana ashirin a gidan shi ga albashin shi yanzu duk shekara miliyan uku da dubu ɗari tara shugaba naka duk shekara ya kai haka da suturu duk shekara haka yake zuwa duk shekara ya amsa shekarar ƙarshe da ya yi wa Fati shehu tijjani ya ga bai zo ba da sa aka bincika masa ai wa Fati sai ce dan shirika zuwa na asa haka aka ci gaba da badawa har shehu tijjani Fati. lokacin da wa Fati ya zo ma shehu tijjani ba yana rishin lafiyan Fati ya hayya a wannan dukiyar ya hannanta ta hannun iyalin shi ya ce ko bayan na yi wa Fati idan 'ya'yan wanda suka saba zuwa an sassa wannan in sun zo a ba su kuma ai za su gane yanzu kuma ba na duniya Allah ya sa kwana biyu kafin jani wa Fati dan mutumin ya zo jani ba yi da lafiya ya kira dan shi sid Muhammad Kabir ya ce shiga wajen mahaifiyarka ka ce a an so saƙon almushriful garbawi ta ɗauko ta bayar aka zo aka bashi dan Allah ta ji karamcin jagoran shoti jani mai darasi yake nuna mana kar mu manta alkhairi kar mu manta alkhairi duk yadda aka yi kar mu manta alkhairi shoti dani ya tafi jabal al'alam ya koyo ilimin tajwidi ya sake dawowa fas a fas ya haɗu da waliyai bayan malamai na takarda don abin da ya faru lokacin da ya kai shekara ashirin da ɗaya ɗin wannan ya zama allah ya masa baiwa ilimi wahabi ya riga ya gama duk abin da ake so a sani na ilimi akan takarda ya sani da haka sai fara bin waliyai masu gyaran zuciya kuma daman shi ne babban nufin ta nabi Allah ta'ala anhu shikenan a hada a haɗuwar shi da waliyai masu gyaran zuciya malamin da ya fara haɗuwa da shi shine malamin da ake ta Sheikh Tayyib ibn Muhammad al-Yamlahi al-Alami al-yamlahi al-alami ash yamlahi ya haɗu da shi a ina a wazan ba a fas ba ya kamata mu rika gane wazan gari ne tsakanin shi da fas shi ma ya kusa kilomita 300 ba cikin ba cikin fas ba ne. amma ya tashi daga fas ya tafi dan ya je ya samu albarkar shi an sa daga hannun shi daga nan da ya dawo fas akwai ashek ahmadu sakali ya haɗu da shi a fas dukkan ruwayoyin da suka ba da tarihin shehu tijjani suna faɗa mana ya haɗu da shi a fas kuma suna sanya cikin malaman shehu tijjani amma a haƙiƙa shehu tijani ya taɓa ganin shi ne amma bai an shi ilimin komai a hannun shi ba bai an ba ya faɗi dalilan da ya sa ah, abdulbaki Mifta ya rubuta cikin shi shawayil harazim ya faɗa cewa shautu jari bai anshi komai a hannun ahmadu sakali ba amma shautu jan da shi yana ya shi cikin waɗanda ya samu albarkasu. kuma ya faɗi zan ɗan faɗi wasu dalilai kaɗan daga cewa min shautu ya faɗa ya ce lokacin da na gan shi nake jin labarin shi sai na je halƙa shi da muka haɗu da shi sai na ga wannan bai yi kama da waliyan da ya kamata a ce na an shi wani abu a hannunsu ba sai ce sai na kyale shi na tafi daga baya sai aka mun kashafi ai waliyi ne babban waliyi a wurin Allah abin da yasa na faɗi wannan abin da yasa kamar za a ga ba amfanin faɗar amma akwai hikima darasin da ke ciki shine da yawa za ka ga mutanen da ba ka zaton komai ne su a wurin Allah amma komai din ne shi waliyi Wali ba da alaman ganewa don wani sirri ne tsakanin shi da Allah shi ko Allah yana yin abin da ya so mu mushaf da razaki kusa radiyallahu anhu yana cewa wala qad yunalu bi ushi asghari durratin ma lam yunal fi nasri wal anqai Allah ya haku ma yuridu ma yasha shi haka wali yake masu wannan suna cewa ina ɗaliban nahawu za a zo a ce maka suna yana da alamomin da ake gane shi daman kalma daman kalma ko ta zama suna ko ta zama harafi ko ta zama fili ko ismun au fi'ilun au harf suna yana da alamomin da ake gane shi aiki yana da alamomin da ake gane shi amma harafi fa shi ma yana da alama ai alhariri ya faɗa a cikin littafin shi wannan na um, mulhatul iraq ko yace wal harfu ma laysa lahu alama faƙis ala kauli ta kuna alama. shi harafi shi ne abin da baya da alama waliyi kenan da haka mu kyautata wa kowa zato rubba ash'asa agbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu ne irin waɗannan waliyan shehu tijani jalal bai ansa a hannun ashaq ahmad sakal ba bayan nan ya haɗu da shek muhammad bin al alwanjali az-zabibi shi ma mutumin fas ne amma asali ba mutumin pass din bane ba ya shigo pass ne akwai wani wuri da ake cewa Jabal Zabi Jabal Zabi dan can ne amma ya shigo pass shine ma dalilin da ake ce masa azzabibi wannan waliyin yana ganin Shehu Tijjani abin da ya fara ce ma Shehu Tijjani wallahi ba yanzu ba amma gaba yace ba yanzu ba gaba za ka kai matsayin da ya wuce na sheikh abul hassan shazuli shi ne ma'asisin ɗariƙar shazaliya shi abul hassan shazali kafin shautu jan yana ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan da waliyar suka nema albarkashi lokacin da sheikh muhammad bin hassan alwanjali ya ce ma shautu jani za ka kai matsayin da ya kuna abul hassan shazali shautu jani sai da ya damu ya ce wai fara ma ta ya ka gane haka ya ji abin kamar ya yi girma ne to sai ya lizarce shi ya anshi abubuwa a hannun shi sai ya ce masa kaga wannan kasar ta fas fatahinka ba a nan yake ba fatahinka yana can sahara inda ka baro da haka ina wasicinka daga koma sahara to wannan shine dalilin da yasa shehu tijani ba fas sai sake komawa irin tsakanin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kusan a saba'in da shida haka zuwa nan wajejen dai ma'ana a wannan eriyar ta fas tsakanin jabal alam da wazan da inda ya zazzagaya ya haɗu da malamai aƙalla dai ya yi zama na shekara kamar shida zuwa goma ina zato daga nan sai ya koma sahara ya zazzauna a wurare tsakanin tilimsana da tunis daga ƙarshe sai ya yi nufin zai tafi aikin hajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida yana da shekara talatin da shida a rayuwa wani abin mamaki ina zato idan zakira bata ha'ince ni ba ga su maulana suna zaune in na manta za su in na je zan ƙara tambayin su yanzu kamar rihilan shehu ibrahim radiyallahu anhu ta farko da ya ta aikin haji shi ma kamar wannan shekarun ne dan ina jin kamar 1936 din nan kusan 1936 yayi aikin hajjin shi na farko